Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. a yau ranar talata 11 ga watan oktoba na shekarar biyu. cikin shirin za ku ji cewa wani sabon cece ku ce ya bullo tsakanin kungiyar malaman boko da gwamnatin jamhuriyar nijar sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum. Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta arewa masu gabashin Siriya suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar Litinin ya kai kaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya akan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira Hamam al-Turkam. sai dai rundunar dakarun amurka bata fitar da wata sanarwa kan wannan hari ba kuma bata amsa bukatar neman karin haske da kamfanin dillancin labarai na ap ya nema ba akwai akalla dakarun amurka 900 a siriya da ke marawa mayakan kurdawa baya a yakin da suke yi da kungiyar is a lokuta da dama sukan kaikaici mambobin kungiyar ta is mafi akasari a yankin arewa maso gabashin siriya da ke karkashin ikon mayakan kurdawan Wata kotu a Paris babban birnin Faransa ta tuhumi wani tsohon ɗan tawayen ƙasar Liberia kan laifukan da suka shafi cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasan da ƙasar ta Liberia ta fuskanta a shekarun 1990. Ana zargin Kunti Kamara da laifukan azabtar da fararen hula a karamar hukumar da ake kira Lofa a tsakanin shekarun 1993 zuwa 94, wanda a lokacin ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ta ɗauki makamai. kamara dai ya musanta laifukan da ake tuhumar shi akai a zaman kotun wanda aka yi a ranar litinin a shekarar 2018 aka cafke shi a kusa da birnin na paris zai kuma iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai idan aka same shi da laifi bisa wata dokar ƙasar faransa kotun tana da hurumin ta saurari duk wata kara da ta shafi cin zarafin bil'adama adadin mutanen da suka mutu sanadiyar guguwar juliya da ta ratsa yankin tsakiyar amurka da kudancin mexico ya kai sha shida kamar yadda hukumomi suka tabbatar a ranar litinin mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa daga ƙasar el salvador da honduras suka fito yayin da guguwar wacce ta ya ragu ta zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya hukumomi a el salvador sun ba da rahoton mutuwar mutum tara ciki har da sojoji biyar suna masu cewa an kwashe akalla mutum ɗari takwas da talatin daga gidajensu tunda dai hukumomin na el salvador da takwarorin aikinsu na guatemala suka rufe makarantu a kasar honduras kuwa mutum biyar aka ba da rahoton sun mutu ciki har da wata mata da ta rasu a ranar lahadi bayan da igiyar ruwan ambaliyan ta yi awon gaba da ita da kuma wani yaro dan shekara hudu da kwale-kwalensa ya kife a kusa da kan iyakar nicaragua a cewar hukumomi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jima kaɗan za mu kawo sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda cece ku ce ta bullo tsakanin malaman makarantun boko da gwamnatin ƙasar inda suka zargi gwamnati da saka siyasa a sha'anin ilimi a ƙasar. wakilin haruna mamman bako na ɗauke da wannan rahoton ana ƙasa ga mako guda da gudanar da ranar tunawa da malaman boko na duniya biyo bayan komawa boko a sakandare da firamare a farkon wannan wata a jamhuriyar niger ana iya cewa wani sabon cece ce ne ya sako kai tsakanin ƙungiyoyin malaman makarantar boko da ɓangaren masu iko inda ƙungiyoyin suka ce sun yi tir da ma allah wadda da rashin samun bayani a cikin jawabin ministan ilimi da sauran sauran masu iko a tsaka tsaka wannan lokaci game da irin yadda uwayen diya da ma ɗalibai suka sha kai musu hari a shekarar ta gaba ta karatun bokon inda a cikin jihar tawata wata janguriyar Nijar ma wani ɗalibi ya kashe malaminsa na boko kamar yadda magatakardan kungiyar malaman boko in kwantaragi na birnin Kwanni Aziz Musa mene Furci. Wai Allah da basu tuna da irin walakankin da mushani suka gani bare can zuwa bara to wannan wulaƙancin da an kai ta yi shi yasa kuma uwayen yara ba su san ciwon lakwal ba ba su san ciwon darajar mushe ba su kusa suna atakan mushanni balle na jihar tawa a ta ashe madan a buge a buge director a buge directrice har yanzu ana a kashe mushe a kashe mushe har ya kai ga wai yanzu a zo a yi jawabi ake an manta da wannan gwamnati ta an manta wannan abin ya yi muku ciwo eh, kai kuma akwai ciwo mana a bangaren masu iko dan babu mamman tseri na jam'iyya mai mulki PNDS tarayya cewa yi waɗansu shugabannin kungiyoyin malaman na boko 'yan siyasa ne kuma gwamnati ce suke son shafawa kashin kaji da niyyar dame harkokin boko na wannan shekara da ke farawa yanzu magana su ce shaho labari shuni ce tunda abinda an masaniya ministan ilimi da ya yi magana ga kafafen watsa labaru abinda ya ce ya ce shina ta'aziyya ga dukkan malaman makaranta waɗanda sun karga mu gidan gaskiya kenan ba sai ya ce wane da wane ko ku wurin kaza an yi kaza ba kenan dai a takaice na yi wannan zance abinda nika son ka gane cikin malaman na makaranta akwai 'yan siyasa ciki masu unhwani da siyasa domin su kawo cikas ga tahiyar da karatu na bana kenan wata manuwa ta gare su tunda sun ga yanzu an koma makaranta su kawo ma makarantar ga cikas a bangaren uwayen dalibai ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kojas na mahaifan 'yan boko a nijar kirayayi ga bangarorin guda biyu da su mayar da wukaken su a kube abdurraji alhaji musa mai lakamin suna na shekarau abinda za mu nema sashen malaman makaranta kungiyoyinsu da sashen gwamnati mu tsakani muke shiga a mu na uwaye idan an ci gaba da tafiya da haka ƙarshe zai dawo kanmu uwayen yara mu zai ji ma tunda mafi yawa 'ya'yanmu 'ya'yan talakawa ne kuma ilimi mai inganci ya danganci in an koma a bisa sashen karatu mai inganci to in jayayya ta shigo tsakanin gwamnati da kungiyoyi na malaman makaranta karshe kan talaka zai dawo kenan muna kira su samu shiri su shirya domin tafiya a fara kalubale ƙarshe zai kare a kan 'ya'yanmu. Malaman dai sun sha alwashin shiga kafar wando guda da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar da zaran ce za ta yi musu kamun sakainar kashi in ji su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. kai da Haruna wambako Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji sun faɗa a ranar Litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da rashi ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kiev da karfin da ba a taba gani ba tun bayan da rasha ta yi yunkurin karbe ikon birnin a yakin da ya barke watanni bakwai da suka gabata hukumomin moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren 'yan ta'adda shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi allah ware da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin da kiev Ta ce na san 'yan Ukraine ba za su tsorata da wannan hari ba, kuma na san sun san cewa za mu ci gaba da mara musu baya har sai yadda hali ya yi. Ƙungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross wacce ke da ma'aikata a ɗari 700 a Ukraine ta ce ta dakatar da ayyukanta. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22 hotunan bidiyon sun nuna masu zanga-zanga a asuleye wani filin sarrafa iskar gas mafi girma a ƙasar ta iran da ke yankin tekun fasha an ga ma'aikatan suna rera waƙar allah wadai tare da kiran a kawo ƙarshen mulkin kama karya wani binciken kwakwab da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gudanar akan hotunan bidiyon ya tabbatar da cewa kamannin wurin da ake zanga-zangar ya daidai da filin da ake sarrafa iskar gas ɗin a ƙasar ta iran kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar litinin ya ce wasu hotunan bidiyo na daban sun nuna ma'aikatan kamfanin man abadan da na kangan su ma suna bure labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. hira a ji zan zan sai an daina hira a zaure sai a ji zan zan in ka bata kanwar wancan za a bata kanwar ka in ka bata yayar wancan za a bata yayar ka in ka bata babar wancan za a bata babar ka kai bobo sai ka daina sharrafa kin ji a jagayu ki kara jangayu sam sam ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwali zan gabatar wannan kamishin da aka kaddamar tana bukatan gyara batun aiki daga jabilan ba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba sai an shiga motoci so bakwai ka shiga kwale-kwale so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas. so wannan shi ya kara tunzura mu ma don haka nan muka kai petition na kai wa senate president da kuma shi chairman senate on public petition. al'ummar yankin arewa maso gabacin najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin najeriya ta samar. mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba. Madalla. Masu wakilai a Majalisar Dokokin Najeriya irin su Sanata Ali Indime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani kudirin doka da zai kafa hukumar raya lardin Arewa maso gabacin Najeriya wanda ya kunshi jihohin borno da yobe da gombe da adamawa da bauchi da kuma taraba a da ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan boko haramun a shekarun baya bayan amincewa da kudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da north east development commission wato ndec a takaice shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu akan kudirin dokar daga bisani ya naɗa wa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin najeriya ta zuba mata makudan biliyoyin naira domin fara aikin raya ƙasa ga dangadan aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada komadar lardin na arewa maso gabacin najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na hare-haren mayakan boko haramun aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar madagali zuwa mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta adamawa Jigawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Kaltume Ali Musa da farko zan gode ma Allah kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan kamishin domin mu samu saukin rayuwa mu mutane na north east saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki to amma a gaskiya wannan kamishin da aka kaddamar tana bukatan gyara saboda yadda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa kuma duk gida da aka ce babu uba a ciki kaga wannan gida zai zama babu tarbiyya babu principal kuma babu wata direction to bisa ga wannan abun da muka gani ya dan tada mana da hankali yasa sa muka ce to bari mu kawo kukanmu wurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara. Ni mai magana sunana Pastor Harrison Abednego, former deputy leader na gire a Legislative Council. Batun aiki daga Jabilamba zuwa Belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba. Ta gefen su Michika da suma daga Lacan kwanan baya dai an dan taba ayyukan din. Problem da ake samu shine aiki za a iya ba da shi kwalitin da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi to maganar hanyar madagali da su cika eh, mu da mun san an dan fara wani abu a gwajin amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gwajin ba na hanyar jabilamba zuwa belel kuma ban ga wani aikin da aka yi a gwajin ba daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta nedc ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin akwai gadar kuzum da ta wuro gayandi wadda mayakan boko haram suka lalata a shekarun baya sunana anatu solomon daga jihar adamawa state gadon jabi nomba zuwa bele gadoji guda bakwai wanda muka je aka ce federal government sun yi releasing kuɗi din a yi wa'annan gada gadojin nan ba wanda aka yi ko ɗaya talakoki suna kuka suna wahala da ka shiga moto so bakwai da ka shiga kule-kule so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda za ka iso har yaushe a cikin wa'annan tafiyan da ake tafiya hanya ba kyau ga gada ba kyau a shiga ruwa a tsallaka da kai a yi wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya'ya kanana ana rasa yaruka a wa'annan hanyoyi muna kuka ga federal government su zo su taimaka mana an yi ɗayan gadon da aka yi nan mutane suna wahala wannan wuraren nan wancan kuma yana nan a santan boko haram wa'anda in ba dalilin sojoji da polis ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin wa'annan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna dan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kamar za ka iya ce ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wa'annan ayyukan da aka ce an yi su a zo a gani yaya ayyukan suke yanzu haka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu a dakace duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla. Masu saurari la'akari da cewa Majalisar Dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta NEDC yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar adamawa su rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma sunana honorable abubakar ibrahim gombe ni ne shugaban kungiya na neca north east development commission a gaskiya akwai matsaloli suna tafiya eh an bar lauje cikin naɗi tsakani da Allah abubuwan suna zarce gona da iri mu yan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da aka yi ban san wasu jihohin bai Allah ko suna cin gaba sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin madagali da mincika wanda kuma babu komi da ake a wannan wajen wanda aka yi ma gadon kuzum ne aka yi guda ɗaya wanda shi ma ba wai wani eh, gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal government ne ta yi shi gadoji guda takwas ne daga jabilamba daga jabilamba zuwa benin kuma guda bakwai daga cikin gaba ɗaya karyayyu ne ba abin da ake yi mun je dumun zagaya mun gansu so wannan shi ya kara tanzira mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint ɗin muka kai wa pcc a nan a fadar jiha a muka sake rubuto kuma wani complaint ɗin na kai wa senate president kuma shi chairman senate on public petition haka kuma uh, speaker da kuma chairman committee house of representative on public petition shi duk mun kai mishi sannan mun kai national human rights commission tsakani da allah wanda ofis ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne don ta dan kawar mana raɗaɗi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikin mu da da sauransu abubuwa na tallafi wanda ko ɗaya ba mu gani a ciki babu abu guda ɗaya waɗanda za su iya su tabbatar mana shi cewa sun yi shi. To dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin ta bakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ufam har ma kakakin hukumar wata mai suna naomi chibok ta ce da shi ya leƙa shafin su na intanet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar to amma ko da wakilin namu ya leƙa wancan shafi nasu na intanet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu. An saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsiraraita da aiki. A gai da muhammadu Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin silin wani barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketur wacce ta ruwaito cewa magajin garin Yamai ya dakatar da ma'aikata 1,500 daga aiki da nufin tantance gaskiyar bayanan da ke cewa an tusa sunayen ma'aikata na bogi a ma'aikatar ta magajin gari jaridar ta ce waɗanda wannan mataki na umar dogari ya shafa sun hada da masu ayyukan share-share da waɗanda ke kula da harkokin tsaftace titunan birnin yamai wato akasarinsu ƙananan ma'aikata ne jaridar air info na cewa al'amuran tsaro sun fara ɗaukar sabon salo a garin agades inda da rana kirikiri 'yan bindiga ke afkawa jama'a kamar yadda abin ya wa-kana a ƙarshen makon jiya inda wasu mutane ɗauke da bindigogi suka tare wata mota ƙilar kamari a kan hanyar filin jirgin sama suka kuma kwace kilogram goma sha biyu na zinare da ake shirin aikewa zuwa birnin yamai jaridar ta ce lamarin wanda ya faru a wajejen karfe 8 na safe na nunin 'yan fashin na da cikakken labari a game da inda akan nufa da wannan haja haka a ƙarshen watan jiya wasu 'yan fashin suka kwace kilogram shida na zinare da jika 800 na sefa da wayoyi a hannun matafiya lokacin da suka tare wata motar jigila a kilomita 47 da birnin agades kan hanyar tawa jaridar le suful de maradi ta ce alkali mai shigar da kara a kotun maradi ya yi karin haske a game da dalilan garkame wasu 'yan mata goma sha uku a kurkuku da nufin karetar da jita-jitar da ke cewa hukumomin jihar sun kama 'yan mata goma sha shida da saurayi guda da ake zargi da aikata laifin maɗigo jariyar ta ce alkali wato procurer dauda mamman ya gaya wa manema labarai cewa Daya daga cikin 'yan matan da abin ya shafa ita ta shigar da karar ƙawayenta da take zargi da yada wata bidiyon alfasha a kafafen sada zumunta. Mafari kenan aka cafke su a bisa zargin su da yada bidiyon tsireci ba wai zargin aikata maɗigo ba. Mu Mukarkare sharhin da jaridar Le Matinal da ke cewa shugaban hukumar FIFA na shirin gudanar da rangadi a jamhuriyar Niger. a bisa gayyatar shugaban hukumar kwallon kafar wannan kasa kanal jibril hamidu hima pele jerar ta ce jani infantino wanda ya yi na'am da wannan gayyata zai ziyarci nijar a watan janairun baɗi da nufin ganewa idanuwansa ci gaban da aka samu a sha'anin kwallo a wannan ƙasa sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gai da Malam Sule. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta arewa masu gabashin Siriya suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar litinin ya kai ci mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya a kan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira hamam al turkam wata kotu a paris babban birnin faransa ta tuhumi wani tsohon ɗan tawayen ƙasar liberia kan laifukan da suka shafi cin zarafin bil adama a lokacin yakin basasan da ƙasar ta liberia ta fuskanta a shekarun ana zargin kunti kamara da laifukan azabtar da fararen hula a karamar hukumar da ake kira lofa a tsakanin shekarun 1993 zuwa 94 wanda a lokacin ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ta ɗauki makamai adadin mutanen da suka mutu sanadiyar guguwar julia da ta ratsa yankin tsakiyar amurka da kudancin mexico ya kai sha shida kamar yadda hukumomi suka tabbatar a ranar litinin mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa daga ƙasar el salvador da honduras suka fito yayin da guguwar wacce karfinta ya ragu ta zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya hukumomi a el salvador sun ba da rahoton mutuwar mutum tara ciki har da sojoji biyar suna masu cewa an kwashe akalla mutum 830 daga gidajensu tunda dai hukumomin na el salvador da takwarorin aikinsu na guatemala suka rufe makarantu masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma yi shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya na gabatarwa sai Salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin kuma da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.